يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na asabar daren lahadi daren da ya dace da takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da lissafin kirista kuma yau takwas ga watan hudu shekara ta dubu da ashirin Allah ya wajo mu wannan masallaci mai albarka masallacin Kwastam wanda yake nan kan titin yusufari road a cikin wannan birni na gashiwa fadar bada local government a cikin jihar yobe a kuma ƙasar najeriya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba muna cikin suratul baqara sura ta biyu idan ka faro kirba daga sama to amma Allah ran ya muka kwana إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Allah madaukakin sarki ce innal ladina kafar lallai ita wannan inna ɗin suka ce wato adatu ne min adawatu tawkid inna wa anna littawkid sannan a ka'ida idan suka shigo suka samu suna to sukan nasabtar da wannan suna ɗin sai a mishi nasaba inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wa la'alla idan suka samu muktada da kabar to shi muktada ɗin sai su mashi na saba sai ka ganshi da wasali sama amma shi kabar ɗin kuma sai su marjamma sai ka ganshi da ruwa Allah ba da sarki ya sa guda ce. ita wannan wato inna kamar yadda muka ce tana daga cikin wato wasu harufa na adawatu taukid wanda suke nuna karfin zance kamar yadda ɗan adam bahaushe idan zai yi magana sai ce lallai tabbas an gane ko to Allah madaukakin sarki sai kawo wannan inna anan gurin innal ladina kafaru alladina wato ismul mawsul ne inna lallai na kafaru waɗannan da suka kafirta sawa'un alaihim daidai ne a kansu a an zartahum ka gargade su Amlam Tun ko ma ba ka gargade su ba la yi uminu da ba za su imani ba wannan shine simfi na biyu na wato mutane kashi hudu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi zamani da su a makka kaso na farko su ne wato allazi na yi na bilgaibi har izuwa ula ika humul muflihuna ma'ana su ne mominai kaso na biyu su ne allazi na kafaru sawa'un alaihim an zartahum am lam tunzirhum la yu'minun har izuwa walahum azabun azim kaso na uku sune munafikai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil wa ma hum bi mu'minina kaso na hudu kuma sune ahlul kitabi yahudawa wa'annan sune manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya tara mishi su a lokaci ɗaya a cikin garin Madina saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikar shugabancinsa ya cika waɗannan simfi na mutane guda hudu malam abubakar mahamudu gumi allah ya lullube kabarinsa da rama a cikin littafin saradil azhan ila ma'anil qur'an yace wayannan su ne mutane guda hudu wanda suratul baqara ke magana a kansu to in ka tsare musu kallo kuma su ne duniyar gaba daya sai Allah ya haɗa wa annabi su a lokaci daya na fahimci wannan idan kuka fahimci wannan kuma zai nuna muku musunci da matsayi da daraja da falala ta sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan magana da allah maɗaukakin sarki yayi yi allah yake cewa wato dalikal kitabu la batihi fihi hudan lil muttaqina wa'annan al da Allah ya fara fassara su da cewa Allah yi yu'minuna na ghaibi har ula ita humul muflihuna ba kowa bane sahabbai ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sani ba ko kun gane dukkan wani wanda ya shiga ciki to kofar ce da ba a bude bai samu ya dan leka amma wanda ake magana da su kai tsaye su ne sahabban manzon Allah an gane Allah madaukakin sarki ka samu dace Allah ya ce su kafirai waɗanda suka kafirta su ɗin wato irin su abu jahal da makamantansu an gane Allah ya ce to daidai ne ya manzan Allah ko ka musu wa'azi ko baka musu wa'azi ba ba za su yi imani ba to yanzu kenan a daidai wa kafirai wa'azi eh tun da kafirai in an musu wa'azi ko ai ko ba ai ba za su yi imani ba eh a daina wa'azi kenan a ci gaba da wa'azi idan aka ce to a ci gaba da wa'azi ta tare da yin an ce dan masu wa'azin ba ba za su yi imani ba to me hikimar yin wa'azin hikimar da take cikin yin wa'azi shi ne shi mai wa'azi shi ma wani aiki yake na musamman wata ibada ce da Allah madaukakin sarki ya dora mishi wanda idan bai yi ba to ya saba wa Allah madaukakin sarki saboda haka wajibinsa ne ya sauke wannan aikin a kanta a karɓa ko ba a karɓa ba an gane wannan za ku fahimci haka idan kuka karanta tarihin annabi yunus alaihi salatu wassalam annabi ne na Allah da Allah ya tura shi ya tafi wajen wata al'umma tashi ya gargaɗe su ya musu wa'azi kasancewar shi manzo na Allah jakada na Allah madaukakin sarki cikin wannan al'ummar da ya wa'azi ya wa'azi suka ki imani sai ga cewa to ayin haka ne wa'azi ba bai da amfani wannan yasa kawai sai ya bar garin ya tafi shi to amma idan aka tura ka kaje ka sau abu a kasuwa da kaje kasuwar kuma daga nan kawai sai ka fasa ka tafi ka laifi ne ko laifi bane sai aka ya zama laifi na'am zuwa da kai don ka je ka soya abin ba laifi ba me yasa zama ba laifi ba Na'am, aikanka aka yi tun da aikanka aka yi to ba laifi ba ne ba wuce ke dan aika baya laifi ko ba haka ba amma idan ka dawo to laifi ne da aikaka ka aka yi to yanzu kuma wace ka dawo wannan karambani ke wannan shi zai nuna muku hadarin gida ba zai ba kun gane dole ya zama abin da zaka yi sa ka akai idan ba sa aka akai ba kuma to ka zama karan bana wai karan bana ko kaga dokin sarki yake ni ban gan shi ba amma dai a ji a duba in ba gan shi ba kuma zan biya gala za ta fi nema eh wa zai biya dokin wa ya dauki dokin me ya dar miki garan bayan kun gane karatun Allah ka gafarta wa to yanzu annabi Yunus a nan gudun sai ya dawo Kada ba wanda ya sace da to da shi ne abinda Allah baya su. shi ne abinda shek Abdulrahman Al-Akhdari Allah ya lura da kabarinsa da rahama ka'idar da ya shimfiɗa mana a cikin lissafin sa aka gari ke kana ta karanta duk kila baka fahimci ma'anar ba sai rikici ake da kai yace waya kifa inda amrihi wa nahyihi shi mutum abin da yake bukata a lissafin ya tsaya inda aka umurce shi da inda aka hare shi ya tsaya gurin ba ragi ba tsari, ba wanda ya saka shi wannan manzo na Allah madaukakin sarki shaida shi ya dawo to tun da yayi laifi su a wancan lokacin Allah maɗaukin sarki idan kai laifi yana kama kanan nan take sai zo ya hau teku ya shiga jirgin ruwa suna tafiya a teku ta yadda suke gane mutumin da yawa ubangijin laifi sai an je tsakiyar teku sai jirgin ya fara kadawa idan jirgin ya fara kadawa to za su gane cewa lalle na akwai wanda ya saba wa Allah zama lafiya ɗaya shi ne a yi ƙoƙari a kundo shi idan ba haka ba kuma gaba ɗaya za a hallaka a faɗa ruwa saboda me an ba wa wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki mafakar siyasa ban sani ba kun gane to suna tsakiyar teku sai jirgi ya fara kaɗawa sai so gane lalle akwai mai laifi dole yanzu a yi tunani ya za a kudo shi haka ne a nan kuma za ku fahimci cewa haɗarin wato zama da mai laifi ba dole wai sai kai baka laifin a ko baka yi ba dole sai kana yi ba in dai har akwai wanda yake yin kuma kana zaune da shi ka sani ka kwaɓe shi ba to bala'i yana nan zuwa an gane wannan Allah ya ce wata ulfitnata. Wata ulfitnata la tusuban na zalamu kuma khara Allah ya ce ku kiyaye fitina wacce idan ta zo ba wanda suka jawo ta kaɗai za ta taba ba ba wanda suka yi zaluncin kaɗai za ta taba ba hada ɗan na gani ban ce komai ba kun gane ko وقد نزل عليكم في الكتاب وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله, إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Allah maɗaukin sarki ce wa abin da zala alaikum fil kitabi hakika an sassaukar maku a cikin littafi me aka saukar Allah ya ce an idza sami'tum ayatan lahi idan kuka ji ayoyin Allah madaukakin sarki yukfaru biha ana kafircewa da su wa yustahza'u biha ana yin izgili da su Allah ta kaqudu ma'ahu to kar ku zauna tare da wanda suke saba wa Allah eh fala ta kaqudu ma'ahu kar ku zauna tare da su an gane ku? ba ka shan giya kar ka zauna da mashayin giya ba ka zina kar ka zauna da mazinaci an fahimta ba ka sata kar ka zauna da mai sata ba ka tsara sifili to ba ruwanka da mai tsara sifili kun gane karatu wannan ita ce ka'idar in kuwa ka kuskura a daidai wannan lokaci ka zauna tare da shi Allah yake innakum idan mithluhum ku a wannan yayin misalin su ne ba bambanci ba haushe yake wai talla ba za ta yi wa audi gori ba kun gane ko ku kalli wani rayu ba da ake a ƙasar nan za ka ga mutum ya ci haram ya ƙoshi ya gina ma keken gida da haramun yana hawa wata ƙatuwar mota kuma da haramun ya same ta duri gar da yake sawa haramu ne da ita ke ciyar da iyalansa amma idan ya ga ramu sai yake mafi haramu haka da kowa kamar eh yanzu mutumin da yake da wata ƙungiya ta kasuwa a cikin wannan ƙungiyar ta kasuwar a cikinta ne suka satisfying price suka satisfying wasu mutane waɗanda su kaɗai ne ƴan lele Waɗanda aka ba su latifin da za su je su sau kaya su sayar amma in ba su ba wanda ya isa je su kaya idan ya je ya sayo kaya ya sayar kai gobe naka za ka saya wancan nashi zai saya an takura mutane aka ɗaura farashin da ake gani ake ciyar da al'umma ake zaluntar al'umma sannan wanda yake yin wannan wai shi wannan saboda dakikanci har yana so ya ce ba shi bai san haram yake ci ba kun gane karatun nan kun fahimta duk wata kungiya da aka yi ta 'yan kasuwa kungiyar 'yan gwari kungiyar mahauta kungiyar 'yan buhuna kungiyar 'yan kaza da 'yan kaza da 'yan kaza wa'anda suka ajiye wasu mutane su kaɗai suke da lafi su sauwo kaya sannan su sayar yadda suka ga dama wani bai da damar da ya isa ya je ya sauwo ya sayar face su sun karya shi haramun suke ci ta yi wace malam ƙungiyar haramun ne ba ƙungiyar ba ce haramun an gani amma bari ka bi inda kungiyar take halal bari ka bi ina kungiyar take haramun ala rama Allah madaukakin sarki yace wa ta'awalu alal birri wa ta'awalu alal birri wattaqwa wa la ta'awalu alal ithmi wal udwan Allah yace ku yi karfafe ne ya ku karfafa junanku ku taimaki junanku alal birri akan abin da shi albirri ne nagarta ne aiki ne kyakkyawa da ake bukata wata kawa da kuma kiyaye dokokin Allah to nan babu laifi ku yi kungiya ku taimaki junan ku akan wannan Allah ya ce wala ta'awalu kar ku rinka karfafa juna kuna taimakon juna alal ismi akan zunubi wal udwan da zalunci yanzu wancan ya je ya sayo kaya ka hana shi ya sayar dala ka zalunce shi ko ba zalunce shi ba wancan yana da kuɗi amma bai da damar ya je ya sawo kaya saboda kawai bai da rijista cikakkiya a wannan kungiyar taku dala ka zalunce shi ko ba zalunce shi ba wancan da an je an ɗebo kaya wancan ya sayo wancan ya sau wancan ya kawo kayan za su yi sauƙi talaka zai samu sauƙi amma sai ka hana a sau ka saka farashin da kake bukata don ka ce abin daga ga dama ka tada kuɗi a duniya kuma shi wannan talakan baka zalunce shi ba kun gane karatun ko ganewa ha wannan shi ne abin da ya haranta amma kuka yi kungiya me yasa aka yi kungiyar saboda a cikin yan kasuwar wani ya samu accident ya za a taimake shi wani ya yi wata asara ya za a taimake shi wani ya shiga wani rikici ya za a fitar da shi wani wata hidima ta same shi ya za mu taimaka mishi ya ji sauƙin wannan hidimar wannan ya zama a taawun alal birri wa taqwa an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya ce in har kuka yi haka a wannan lokacin wato baka cin haram kai gamayya da mai cin haram a wannan lokaci Allah ya ce innakum idan mithluhum a wannan lokacin kuma misali su ne su kafire ko munafikai inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a kuma Allah zai hada kafiran da munafikan gaba daya cikin jahannama Allah ka tsare saboda kar ku zauna tare da su hatta ya hudu sai sun gai sai sun a cikin wani zancen da ba wannan ba sun canja wanta to in sai ka ce ba ko bai abokin tafiya ne dama ba faɗa muke da kai ba ba tsanarka muka yi ba a'a aikin da ka ɗauko ne ba masu Allah ta kunga ya karatun to wa'ancan mutane ɗan uwan annabi Musa a cikin ruwa da suka ga haka sai suka ce to yanzu yadda za a yi bari mu yi kokari mu fitar da mai laifin nan to ya za a yi ku fitar da mai laifi sai suka fara ƙuri'a ta yadda za su gano waye mai laifin da aka yi ƙuri'a sai ta kama annabi Musa suka ga ah, wannan babban mutum mai kamala haka mutumin kirki ya kuma za a dora mishi sai abin da ba su mamaki me yake faruwa sai suka ce bari su sake suka sake yin kura sai ta sake kama shi suka sake yi na uku sai ta kama shi shi kuma yana ta tunani to wai mai laifinsa kun gani kun sai idan mutum yana bidiya sai ya yi dogon tunani sannan ya gano laifin shi yasa ibn qayyim yace da kayi wa'azi wa dan bid'a gara kai wa mazinaci da mashayin giya da duk wani mai aikata sabo kamar wa'azi ya ce sauki da kai wa dan bid'a domin shi dan bid'a bai ma dauka yake shi hasali ma yana ga ibada yake kai kana ganin yana sabawa wa annabi ne zaka dora shi hanyar annabi shi kuma yana ganin kai makiyin annabi ne ba zaka raba shi da annabi yanzu annabi Yunus yana ta tunani to shi wanda ne biye can sai Allah ya rage shi ya ai wannan da'awar da ya tafi ba gaban kansa yayi ba tura shi aka yi to yanzu da ya dawo kuma wa ya dawo da shi sai ga lalle ba shakka ya ne kamar an tusa shi aiki ne yaki wannan yasa yake eh lalle to tunda kuwa haka ne maimakon ya ci gaba da tafiya a cikin wannan jirgi ƙarshe a halaka wasu mutane su halaka bayan shi ne mai laifin kaga an ƙara laifi ke sai ya ce abin da ya fi mishi kawai ya yi haƙuri ya fita daga jirgin nan in halaka zai yi halaka shi ɗaya don shi ya jawo bai kamata ya jawo wasu ba ka ji mutanen kirki in kai ne sai ka kama direba ka rike annabi mun sai ya fada cikin ruwa yana fadawa cikin ruwa ashe akwai wani katon kifi shi kuma bai karya ba kawai yana samun annabi wani wata sai ya kalin kumallo da shi kawai sai don shi ya haɗe yanzu annabi wani wata gashi a tsakiyar teku gashi a tsakiyar ruwa gashi a tsakiyar cikin kifi shi ya sa Allah madaukakin sarki sai fi zulumatin salat a cikin dukkan guda uku ban san ko daga nan malam Bahaushe ya samu shiga uku ba annabi yunusa sai ya fara kiran Allah ya fara cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin وظنوني إذ ذهب مخاطبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Allah madaukin sarki ce wa zannau ma'abuci kifi idda haba mugadiba lokacin da ya tafi yana fushi ya yi fushi al'umma sun kin imani sai ya fushi ya tafi fa zanna allan na kadira alai sai ya tsammanin cewa ba za mu kama shi saboda wannan laifin ba wai sai ya yi tsammanin cewa ba mu da iko a kansa ba an gane ko sai ya tsammanin ba za mu kama shi kan wannan laifin ba Allah madaukakin sarki ya ce sai kuma muka kama shi da ya shiga cikin wannan yanayi don haka sai ya yi tunani sai ya rinka kiran Allah madaukakin sarki ga kiran da yake wa Allah yana cewa la ilaha illa anta babu wanda ya dace da abauta mishi sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min zalimin ni kuma na kasance cikin azzalumai ya Allah wannan ne abin da annabi Yunus ya zama yana faɗi a cikin tinki Allah ya ce fasta jabna da sai muka amsa mishi an gane ko wanda yake nuna duk laifin da kai da ka Allah sai Allah ya yi sai amsa maka duk halin da ka shiga dama shi ya saka laifi kai aka saka gurgugu idan ka tuba kuma sai ya yi maka sai ya fudda kai ya ku yan uwa yan Najeriya wannan hali da muke ciki laifuka muka yi to mu tuba mu bari mu koma ga Allah mu da waje sarki Allah zai yayi ma. Allah madaukakin sarki yace fasta jarna lahu sai muka amsa mishi aha wa najaynahu min al-gammi muka fitar da shi daga kunci inda Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya umarci wannan kifin sai dakonsa a ciki ta fita da shi har gaba sai ta amayar da shi a gudu. wani aiki sai Allah da labarin bari tambayo akwai wata uku da ka taba shiga wadda ta kai wannan eh ba uku ba ko tara ka shiga ta kai ɗaya wannan eh amma fa ku ga Allah ya fitar da shi to balantana kai yanayin da kake ciki sai Allah madaukakin sarki ya gaya maka cewa wannan fa bai takaita wa annabi Yunus ba kuma kar shi dan ya zo ce maka ai abin da yasa aka mishi haka dan shi annabi ne sai Allah ya ce wa kadhalika yanda ko ga an yi haka nunjil mu'minin haka muke tsirar da masu imani saboda haka ya ku yan uwa masu imani mu yi imani mu koma zuwa ga Allah wallahi Allah zai kawo mana dauki Allah zai kawo mana dauki amma kar mu zama sai jin wa'azi kawai amma ba za mu canza kwanga ba Allah ka samu. ya inganta a hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda yake so idan ya kira Allah Allah ya amsa idan ya roƙi Allah Allah ya bashi to in zai roƙe shi ya roƙe shi da irin wannan roƙo da ɗan uwansa يونس عليه salam yayi wa Allah madaukakin sarki shine yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya ku yan uwa Najeriya wane ne yake so idan ya kira Allah ya amsa wa yake so in ya roki Allah Allah ya bashi to ya rika cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin Allah ba annabi yunus alaihi salatu wa salam daga nan sai Allah maɗaukacin sarki ya ba shi lafiya sai ya ce tashi ka koma inda muka tura ka ka je ka ci gaba da da'awa saboda albarkacin wannan tasbihi malamai suka ce yana komawa da yawa din gaba ɗayan mutanen su suka musulunta shi yasa duk damuwar da tana ne ka rika yin tasbihi ka gani an gane wannan da kyau ba a taɓa tura wani manzo cikin al'umma ba al'ummar gaba ɗaya ta musulunta sai annabi yunus فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا نعم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين Allah madaukakin sarki ce falaula ha ne menene alƙarya ba ta kasance ta imani ba imanin ta amfani ba a ce wannan alƙaryar yanzu duk mutanen garin nan kaf musulmai ne masu imani mai zaba ta masa dan menene ba a samu duk mutanen Kano gaba ɗaya ta ciyar duk mutanen Sokoto haka duk mutanen Najeriya duk al'ummar manzan Allah dan me ba same su gaba ɗayan su zama haka ba duk al'ummar da aka turo musu annabi Isa dan me ba zama haka ba dan me ba su imani ba imanin su amfane su dan me al'ummar da annabi Musa gaba ɗaya ba su imani ba imanin ya amfane su duk annabawan gaba ɗaya sai Allah madaukakin sarki ce illa qaumul musa sai mutanen annabi Musa kawai a daidai wannan lokacin Allah madaukakin sarki ce sai suka yi imani da suka yi imani sai Allah ya musu ne Allah madaukakin sarki ce sai Allah madaukakin sarki ya yaye musu azabar kizi azabar kunci an gane ko azabar takura da wulakanci sai Allah ya yaye musu ita wa mata'anahu Allah kuma ya ce sai muka jiyar da su dadi eh na'am rahim sai muka ziyar da su daɗi ilahiyin zuwa wani lokaci ma'ana na wannan rayuwar ta su kun gane wannan wannan ita al'ummar annabi yunus ta imani ko ta imani dalilin wancan jarrabawa da kuma yadda ya dawo zuwa ga Allah da domin yanke wannan Allah da gafarta saboda haka malamai suka ce idan ma misali kafirai ba za su yi imani ba to ci gaba da yin wa'azi yana da fa'ida fa'idar shi ne shi mai wa'azin da yi wa Allah tawaye ba ya ji umarnin Allah ya sauke nauyin da yake kansa an gane wannan? fa'ida ta biyu abin da ya sa za a yi wa'azin tare da cewa su kafiran an ce ko a yi ko ba a yi ba ba za su yi imani ba amma ba ce annabi ya bari ba fa'ida ta biyu shine cikin waɗannan kafiran ana samun wani wanda shi kuma zai yi imani shi ɗan abi ya rima a sha kiɗa ne shi ne fahimci manufar ba to da ya fahimce ta kuma zai musulunta to sai a ci gaba da yin wa'azin kai shi an gane wannan za ku fahimci wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je sa'i yayi wa'azi aka tara wawaye suka jajjefe shi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo cikin jeji yana neman mafaka a wajen Allah madaukakin Allah ya turo mala'ika yake cikin duwatsun da suke kewayen ɗa'ifan nan wani dutsen yake bukata a daga shi a nirgina shi a juye shi akan mutanen arewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ke daga hannunsa yana cewa ya Allah ka gane su ya Allah sun yi hakan ba don sun sani ba ya Allah a cikinsu akwai zuriya su da za su haifa za su yi imani ya Allah in dai kai ba kai fushi da ni ba ban da matsala wannan kan a bar wannan kes din nabiyur rahama din sallallahu alaihi wasallam kada a cikin wannan addu'ar wannan maganar da annabi yake yi sai yake cewa ne akwai yiwuwar cikin su akwai zuriyar da zuriyar su za su imani ko da su ba su imani ko ba haka ba saboda Allah madaukakin sarki yace tulijul lailatin nahari يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي نعم Allah madaukin sarki ce yulijin laila menene bin nahar shi ne yake shigar da dare a cikin wuni wa yulijin nahara fil laili shi ne yake shigar da wuni a cikin dare ko gwamnatin najeriya ce wa yi yukhrijul hayya min al mayyit shi yake fitar da rayayye daga cikin matace wa yi yukhrijul mayyita min al hayy kuma shi ne yake fitar da matace daga cikin rayayye ko ba haka ba sai daga malami ya haifi tantirin jahili sai ka samu mutumin kirki musulmi ya haifi tantirin ɗan iska matsiyaci sai ka ƙwararren kafiri ya haifi mai imani haka ne kuma aka wani sai ka ga rusheshin jahili kuma ya haifi babban malami duk Allah haka yake garanta in ba haka ba ya za a ce dan abu jahil kuma ya musulunta an aiki sai Allah to tun da Allah madaukakin sarki yana da wannan ka'ida to ba za ka yanke wa al'umma tsammani ba an fahimci wannan saboda haka akwai waɗanda ake sa ran za su zo su yi imani wannan shi ne hikimar cewa a ci gaba da yin wa'azin kar a fasa an gane wannan hikima ta gaba da ya sa, ga su waɗannan an riga an gane ba za su yi imani ba ko ra'ayi wa'azin kuma ba ya wa'azin ba shi wa'azin garkuwa ne wa al'umma an gani dukkan wata al'ummar da ba ta da masu wa'azi a cikinta to Allah maɗaukakin sarki na dab da juya wannan al'ummar shi yasa wannan malamin na goku da yake tafsiri da kake jin haushinsa garkuwa ne akwai yiwuwar dalilinsa ne Allah ya kyale su kuma da nan wa'annan malaman da kuke gani a cikin garin gashuwa suke wa'azi suke kudubar juma'a suke wa'azin unguwa suke ta'alimat suke da halakat na ilimi akwai yiwuwar dalilin ne Allah ya sa gashuwar ta zauna lafiya har yanzu Allah bai kike wa'annan malaman da kuke kallo a cikin ƙasa suke yawo suna wa'azi kai kuma kana jin haushinsu kana ganin cewa wannan malaman na ƙarshen zamani duk wannan malaman sun suka jawo mana wannan fitilar ba haka yake faɗa ba haka za ka ji wani ya fi tuwon jahilci ya ƙoshi wai sai ce wai matsalar ma gaba ɗaya malaman suka jawo ta to na mun ji tun da matsalar malaman suka jawo ta su jahilin mai suka jawo ya mun ji malaman ƙarshen zamani to su jahilan kuma na yaushe ne ya wani kuma sai ya ce an yi babban matsala ta da wannan malama su son kuɗi bala'in son kuɗi wannan malaman da so to idan son kuɗi shi ne laifi me yasa baka ji haushin jahilai da suke son kuɗi ba eh kada ake ba son kuɗin ba ne kake jin haushin ka fake da guzuma ne ka harbi karsana asali malaman ko kake jin haushi sai ka kawo wannan abun ka ginda amma wannan in shi ne laifin to duk me wannan ya kamata ya baka haushi haka ne ko ba haka bane ya ce wai sai ka ga malami da wata irin mota mala ka ga malami da wani irin gida ka ji dan bakin ciki to sai dai ka mutu da labarin bari ku an tambayi wani malami a ƙasar nan sai ya ba da wani misali yace yanzu a wannan kasar da muke ciki ana mulki ne irin na siyasa shi kuma mulkin siyasa wata jam'iyya ce take kafa gwamnati wata jam'iyya ce ta zauna ta yi adawa haka ne ko haka bane to yanzu a wannan kasar wata jam'iyya ce take da gwamnati ba ba ta jam'iyyar ne bi eh wata jam'iyya ce babbar jam'iyyar adawa jami'ar pdp to don allah cikin jami'ar pdp ba masu guri cikin jami'ar pdp ba masu manya-manyan gidaje cikin jami'ar pdp ba masu manya-manyan motoci don allah ka taɓa jin wanda ya tambaye su ina suka samu kuɗi eh to idan ba renin wayo ba dan adawa da kuɗi ba a tambaye shi inda ya samu ba wanda yake da gwamnati ya tambaye shi inda ya samu kuɗi eh kuna ganin da jahilai da malamai su suke da gwamnatin Allah eh ko yanzu jahili ya samu kuɗi ba a tambaye shi ba dan me Allah ya bashi kuɗin sai malami Allah ya bashi kuɗi sai a ce dan me Allah ya bashi kuɗin akwai adalci a cikin magana ba wa ya kamata a bawa wayannan malaman da kuke jin haushi to garkuwa ne a wajen ku dalilin su ne Allah yake barin kasar daga lokacin da suka ce mun daina wa'azi to daga lokacin kasar ta shiga ta shiga uku daga lokacin za a mai da ita offside down wannan malamin da kake jin haushi shine ka. Allah ka gafarta mana kai wanda dake kanti babu wanda zaka jawo shi sai magajin annabi wakilin annabi magajin annabi kake jin haushi eh babu shakka kai idan annabi zai zo to kai ne makiyin annabi haka ne kuma haka bane Allah ka gafarta mana wani kuma yake shi matsalar ta shine to wasu malamu kuma ne kai su cikin siyasa dan me kuma suka je siyasa kaji ba wani ya kai su siyasa to wai abin da yake so a bar jahilai su yi ta siyasa su malaman kasu ne sai malaman sai su yi ta wasan kura da hankalin mutane yanzu daga malamai suka ɗan shiga siyasa don Allah akwai wani alamomin canji da aka samu a ƙasar ko bawo. ha shekara takwas da suka wuce kowane gari idan ka je matsayinka na mai mulkin garin sarkin garin ko limamin garin ko wani dattijo mai mutunci a gari in dai kana so ka samu wata alfarma a gari to sai ka samu shugaban yan isan gari ka kama kafa shi zai kai wajen gwamna shekara takwas zuwa tara da suka wuce haka ne ko ba haka bane yanzu ba an samu canji ko ba a samu ba to wannan kake bakin ciki saboda haka duk wanda ka ji shi yana wannan magana to cikin biyu ɗaya ko dai shi matsayin annabi ne yana jin haushin magadan annabi su shiga cikin harkar da za a ci gaba ko kuma bala'in hasada yake musu saboda kawai shi bai samu ba su kuma sun samu to sai yake baƙin ciki kun gane wannan ko gane ba to abin da ya kamata ma yanzu idan za ku tsayar da 'yan takara da an zo ku mutanen wannan waɗin kawai sai ku sai limamin ku za ku tsayar da abin da ya sama take haka ne ko ba ka wani dole za a samu sassauci Allah ka gafarta ma to kai ne jin haushin malamai ita wannan al'ummar kanta Allah ya zaɓe ta ya ba ta girma ya ba ta ɗaukaka ya mutunta ta ne dalilin malamai masu wa'azi haka ne ko ba haka ba ne Allah rama ina Allah ya faɗi wannan أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم نعم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Allah maɗaukin ƙarshe ce kuntum ku nan da kuka gani kun kasance khaira ummatin ukhrijat lin nas ku ne mafifikan al'ummar da aka fitar a cikin mutane duk wata al'umma da kuka sani tun daga lokacin annabi adam har zuwa duniya ta tashi ku wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun zama kuka ci kowace al'umma daraja sai Allah ya lissafa wasu dalilai to ba duka dalilin zan baka ba amma dalilin farko da ya kawo sai ya ce ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umurni da kyakkyawa ne kuma kuna hana mummuna wannan wa'azi da kuke yi shi yasa kuka ta sauran al'ummomi sai kuma wa'azin kuke bakin ciki kuna so ku zauna lafiya eh dole a ci gaba da wa'azi kuma dole a ba wa malamai dama su yi wa'azi ana rama Allah madaukakin sarki ya ce, wal takun minkum wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika min as-salihin Allah madaukakin sarki yace wal takun minkum dole in dai kuna son zama lafiya cikin ku a samu wata al'umma a samu wata jama'a da za ta miƙe me za ta yi ya da una ilal kai ka rinka kira zuwa ga alkai a dukkan zango ta zama tana kira zuwa ga alkai kun gane idan ta zo cikin harkar noma ta kira mutane zuwa ga alkhairi menene alkhairi a cikin harkar noma ta nuna mutane a harkar kasuwanci ta rika nuna mutane mai alkhairi kun gane a harkar siyasa ta nuna wa mutane mai alkhairi duk harkar da ake ya una ila alkhairi ta zama tana kira zuwa ga alkhairi ta ce kaza shine alkhairi an gane ko wa ya'muruna bil ma'rufi sannan ta zama tana umurni da ayi kyakkyawan aiki wa yanhauna anil munkar ta zama tuna hani da wato munanan ayyuka sai Allah madaukakin sarki yace wa yusari'una fil khairati sannan su zama suna tsere suna gasa cikin ayyukan alkhairi gasa wajen haddace qur'ani gasa wajen haddace hadisi gasa wajen yin wa'azi ya za su kai wa'azi gaba gasa wajen tahajjud da qiyamul layli gasa wajen ayyukan alkhairi Allah madaukakin sarki yace waɗannan masu wannan siffar wannan al'ummar da za ku samu sai ce ula'ika wa ula'ika waɗannan mutanen minas salihina to su ne suke daga cikin mutanen kirki na gari yanzu wannan Allah ya faibata da Allah bane tambaye a cikin al'umma wa ya hada wannan siffar? to shi ko malama yake na wuce da Allah ya lalace ko bai lalace ba kai ku saurara ku kun san shi matsiyaci taurin kai ne da shi kai ta faɗa ya kasa ganewa alarma ko yana so ko bai so malamin su Allah ya zaba ma إنما Inda ma ya يخشى laha min عباده ulama Allah ma يجي sarki يكي ko kana so ko baka so ko ya zamanin ya rikice ko wani irin abin nan sabo ake yi duk irin iskancin da ake yi Allah ya ce inna ma wannan inna ma din suka ce tufidul hasu babu wani abu idan kai an kawo sai wannan an gane ko abin sani kawai yakshallaha wanda ya fi kowa tsoron Allah waɗanda suka fi kowa tsoron Allah ya ce al'ulama su ne malamai ko kana so ko baka so shi Allah ya faɗa su malaman da kake gani su suka jawo rikici su malaman da kake gani malaman ƙarshen zamani malaman ƙarshen duniya su malaman dai da kake ji Allah ya ce koya ake ciki su suka fi tsoron Allah to sai ka mutu Allah ka gafarta ba saboda haka malamai su ne Allah madaukin sarki yake daure al'umma da su shi ya sa al'umma Allah bai hallaka su ba idan aka samu masu wa'azi ana wa'azi to Allah yakan kyale wannan al'umma an fahimci wannan idan aka rasa masu wa'azi a cikin wannan to Allah yakan hallaka al'ummar gaba daya shi ya yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku rinka hana mummunan aiki kuna umarni da kyakkyawa sai yace misalin al'umma kamar wato wasu mutane ne matafiya suka samu kansu a cikin jirgin ruwa to jirgin ruwan nan yana da gado ne hawa biyu akwai gadon sama akwai gadon ƙasa sai ya zama mutanen da suke kan gado na sama suna zaune wayannan mutanen da suke gadon ƙasa suna jin ƙishirwa suna da buƙatar ruwa yanzu waɗannan mutanen sai suka ce tun da dai mu muna jin kishirwa muna buƙatar ruwa yanzu bari mu fasa wannan jirgin don mu ɗebo ruwa mu sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen saman idan suka riƙe hannun mutanen nan suka hana su su ɗebo ruwan to jirgin nasu zai tsallake ya ya kai gaci idan suka ce ba ruwan mutum da mu muna sama saboda haka ku fasa ku ta shafa to idan suka fasa ruwan zai shigo cikin wannan jirgin sai ya nutse har na tsaman ma sai ya noce shi ne misalin masu wa'azi da wanda ba sa wa'azi kun gane wannan kenan a ce masu wa'azi garkuwa ne suna hana duniyar gaba ɗaya ta nutse a ruwa to wannan shine hikima ta uku malamai suka ce da ta sa ga waɗannan kafirai an gane an san cewa su ɗin ba za su yi imani ba ko annabi ya musu wa'azi ko bai musu wa'azi ba an san ba za su yi imani ba amma ba a ce ya daina wa'azi ba a ci gaba da yin wa'azi Allah ka gafarta wa na to wai me yasa su ɗin suka ga ba za su yi imani ba ne a larama يخادعون ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة نعم ولهم عذاب عظيم الله مدعوكين سركي في دليلي ختم الله على قلوبهم Allah maɗaukakin sarki shi ya rufe zuciyarsu. An gane ko? wa ala sam'ihim kuma Allah shi ne ya rufe kunnensu wa ala absarihim gishawa sai ya saka musu wani toshiya a su, sai suka zama ba ta iya ganin daidai ba ta iya jin daidai ba ta iya fahimtar daidai wannan shine dalili da yasa ba za su yi imani kun gane wannan to amma me yasa Allah madaukakin sarki ya musu haka Don wani zai ce to tunda Allah madaukakin sarki shine ya musu haka ba su imani to ba su laifi ba tunda Allah ne ya shafe musu zuciya ba za su fahimta ba ko ba haka ba tun tunda Allah ne ya yi musu to me yasa Allah ya yi musu malamai suka ce dalilin shine sun ajiye Allah ne suka zaɓi son zuciyarsu an musu wa'azi karon fari suka ki imani to wannan shine dalilin da ya shi kuma Allah madawakin sarki aljaza'u min jinsil amal sai Allah madaukakin sarki sai ya musu wannan sai ya rufe musu kofar imani tunda na ba su son imani kun gane karatu shi yasa idan kana ganin sabo kana tafiya kana tafiya ciki ana maka wa'azi kana ƙara shiga to akwai haɗari sai Allah madaukakin sarki ya kulle maka hanyar dawowa sai kai ta tafiya tunda abin da ka zaba yake ban sani ba ko kun gane ina muka samu wannan Alarama, Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi مانيت الله الله مدوكي تركيتي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله مدعو جنسل كتي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه baka gani bane wanda ya rike abin bautawarsa shine abin da zuciyarsa take so ku fahimci kalmar nan shi abin da zuciyarsa take so shi ne yake bautawa in zuciyarsa na so a je kasuwa a yi ciniki to abin da zai kira in zuciyarsa na so ya bada kuɗi ta yadda zai cire ba to abin da zai kira in zuciyarsa na so a yi kaza shi ne abin da zai yi ba wai abin da Allah yake so a yi ba ko manzan Allah yake so a yi ta aita manitta kaza ilahahu hawahu to shi wannan wanda yake da wannan siffa sai Allah madaukakin sarki yake ne Allah sai ce tun da haka ne fa adallahu Allahu ala ilmi sai Allah ya batar da shi akan ilimi yanzu ba shi tsoka ne Allah ba ai ga gaskiyar ya gani ga abin da Allah yake so an gaya mishi sai ya ki sai ya dauki abin da yake so to sai Allah ya batar da shi akan ilimi fa adallahu Allahu ala ilmi wa katama ala sam'ihi wa qalbi sai Allah ya shafe zuciyarsa da jinsa waje ala ala basarihi shawa sai Allah ya sa mashi toshiya kan gidansa kun ji gidan? sai Allah ya ce to faman ya himin min ba'dillah waye kuma zai shiryar da shi bayan Allah to kuma ya bada da Allah a fara ta zakaru yanzu ba za ku tuna ba ku yi tunani duk wanda aka yi wa wa'azi a karon fari ya ƙi imani ga daidai ya gane ya gamsu ya fahimta lallai daidai ne amma ya ki to akwai haɗari malamai suka ce irin wannan galibi yakan yi mummunar cikawa irin wannan da yawa ko ka ta wa'azi ba zai imani ba an gane ko amma wanda ake wa'azi wa'azin bai fahimta ba ne yana son daidai to a ci gaba da wa'azin akwai yiwuwar zai fahimta zai gane kun gane irin wa'annan su ne wa'anda kuke gani ana wa'azin ɗaiɗai ko ana ganewa ana zuwa ana ganewa ana bari Allah ya mun gane Allah madaukakin sarki yace lahum azabun azim to irin wa'annan kuma tunda sun tsokani Allah Allah ya shafe musu kofar to suna da azaba mai girma Allah ka tsare mu daga azaba mai girma mun fahimci wannan ana akwai wani fikihun da malamai ke fitarwa a wannan gaba ku kalli kafirai irin gwagwarmayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi da su eh? amma ku kalli da Allah madaukakin sarki yazo yana magana akan kafirai gaba ɗaya aya biyu kacal Allah madaukakin sarki ya innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim an gama da su me yasa malamai suka ce Allah bai bata lokaci akan kafir shi Allah kafiri baya cikin lissafi a wajensa a wajen magana ma ba zai bata lokaci yana ta dogon magana akan kafiri kai kafiri ya kare Allah ka tsare mu da kafirci to haka ko filin alƙiyama Allah ba zai bata lokaci akan kafiri ba zai bata lokaci akan kafiri shi kafiri bai da wani sikeli da za a dora mishi aiki sai a danna shi wuta kawai Allah ba zai bata lokaci kawai قل هل أنبئكم بالأكثرين أعمالا قل هل ننبئكم بالاكثرين أعمالا نعم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم نعم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الله مدعو تركيتي قل كثير يا محمد صلى الله عليه وسلم هل ننبئكم شمباك لاباري بالأكثرين أعمالا akan waɗanda su suka fi kowa asara da taɗewa akan aikin su allazi na zalla sa'ihun fil hayatid dunya su ne waɗanda aikin su gaba ɗaya ɓata a cikin rayuwar duniya har harkar duniya su yan daga duniya sai ka ne an gane wannan allazi na zalla sa'ihun fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su wai suna tsammanin cewa wai kyautata aiki suke an gane sai Allah madaukin sarki ce to ulaika alladina kafaru bi ayatina ko wayannan su ne suka kafirce dangane da ayoyin mu na bi ayati rabbi suka kafirce dangane da ayoyin ubangiji Wani liqa'ihi kuma da haduwa da shi ubangijin nasu fa da a'malu dan haka sai ayyukan su gaba ɗaya suka rushe suka lalace Allah ya ce fala nuqima lahum yawmal qiyamati wazna ranar alkiyama cikin ba za mu gura musu ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الله مدعو كنت سكيتي وانا شيني ساكمكم لئينا عيكي لسكي sakamakon su zai zama jahannama Allah madaukakin sarki yake saboda aikin da suka yi da kuma riƙe ayoyinmu. ayoyi na inji Allah madawacin sarki wato da izini da manzanni na suka zama suna musu izini kun fahimci wannan shi yasa shi kafiri a wajen Allah bai da wata kima kar ka yadda dan ka kafiri da wani abu ya baka sha'awa A ayo abincin wuta Allah ka gafarta mu wayannan su ne su Abu Jahal daga su kuma sai waɗanda suka yi kwaikwayo da irin su Allah madaukakin sarki ka tsare mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi